darasinmu na biyu kenan da izinin lahi ta'ala malai na gaya mana ilm rahimaka allah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salati hadhihi almasail wajibi ne akan musulmi na miji da mace su san mas'aloli guda uku bayan an sani kuma a yi aiki da su na ɗaya allah ne mahaliccinmu kuma shi ya azurta mu bai bar mu haka a sake ba bayan ya turo mana da manzo duk wanda ya mai biyayya fa sai aljanna duk wanda ya saba mai fa sai wuta sai matsala ta biyu Allah bai yadda mu hada shi da wani cikin bauta ba la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun imma ya zama an mala'ika ne makusanci kamar jibiri mika'il malakul maut malik ko kuma wala nabiyyun mursalun ko wani annabi da yake manzo Allah bai da haɗa shi da kowa wajen bauta ba والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله في أحدا قوة don Allah ke gaya mana uslubin hajji akan shirka ga nan uslubi daban-daban daga ciki akwai na faman a yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan sai me wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kaga wannan shi ma yana daidai da irin wannan aya ga uslubin da wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ويضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ga irin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. ga usubai nan daban-daban a ƙur'ani. zai zo gaya mana babban abin da Allah ya umarni tauhidi babban abin da Allah ya hana shirka wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a kaga tauhidi babban al'amari ne to sai mas'ala ta uku da ya kamata lalle mu sani ko mai aiki Annaman man rasula sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake ya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya wa wahada Allah kuma ka kadai ta Allah shi kadai to ga wata sunnar kuma ba zai yi kuma kana son Messi ba ba zai zama kana son Ronaldo ba Kama kaga yanzu fitinan duniya eh a Saudiya ma aka sai Ronaldo kuma da kuɗi mai dimbin yawa shi ya fi kowane ɗan kwallo samun kuɗi yanzu a duniya kudin shi ya fi na kowane dan kwallo a duniya kuma a kasar musulunci to kuma mutane da yawa suna kai shi to malai ke, ina la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu idan ma kana kaunar shi la la la walau kana aqraba qaribin to fitunan ta zama fitunan duniya gaba daya amma da manzon Allah yana nan zai da zai da ina bai da shi Allah sallallahu alaihi wasallam ba turo shi da wasa والدليل قوله تعالى ake duniya ce ta zama haka to amma dai ga abin da Allah ya faɗa la tajidu qauma Allah ce ba ka taɓa samun jama'an da yu'minuna billahi wal yawmil akhir da suka yi imani da Allah okay to in akwai na kaso a nan kaga jawabin ba zai taɓa shiga ba in baka samu cikakken imani ba to za ka samu kana ƙaunan wanda suke kafirai in baka samu cikakken imani da ranar ƙarshe ba za ka samu kana su to Allah yake wanda ya cikakken imani da Allah da ranar ƙarshe yanzu fa'ida ta farko da zamu samu shine me Allah yana hada imani imani da shi da kuma imani bil yawmil akhir rukunan imani shi da ne amma sai a dauko al imanu billah da kuma iman bil yawmil akhir to ba ka taba samu wanda suke da cikakken imani yuwadduna man haddallah suna kaunan suna jibantan wanda yake bauɗewa Allah wa rasulahu kuma bauɗewa manzon Allah sallallahu yanzu fa'ida ta biyu shine akwai alwala'u wal bara'u a cikin wannan ayan alwala kaunaci yan uwanka mu'minin albara kai baran baran ga wanda ba su ba sannan har yanzu man haddallaha sai wa rasulahu yana nuna maka manzan Allah ne shi kaɗai? Allah yake ɗora sunan shi eh sunan manzan Allah akan wa sunan Allah ka duba la tajidu qauman yu'minuna billahi wal akhir yu'aduna man haddallaha sai ce wa wa rasulahu a ƙur'ani, kaɗai ne kawai zaka samu yake rona alfarma kaman waqi'ullaha sai ce wa rasulahu wa la tanaza'u ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna dai llahi sai ce me wa rasulihi wa sadaqa allahu wa rasuluhu ha duka in kana neman mai nasba nasba yau shi kenan za ka samu wa yuti'una allaha sai ce wa rasulahu يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله كذا دون كان neman mai rufu'a khalas wa sadaqa Allah kemi wa rasuluhu in kana neman mai jarra ma ya labi na amalu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi shi kadai ke da wannan min khasa'is Allah sai ba ka taba samu mai imani yana kaunan wanda yake ya bauɗe wa Allah ya kafirce wa Allah walau kanu aba'ahum ko iyayensu ne wannan ma ce walau kana aqraba aqraba qaribin ولو كانوا آباءهم وانا اكوي اسرار التقديم اسرار التقديم في القرآن انا ka fara gabatar da iyaye. mana kenan iyaye su suka fi muhimmanci a rayuwa akan koma waye da wani a can suratul tauba qul in kana aba'ukum kuma sai suka fara zuwa su su ne kai nan shi ma walau kanu aba'ahum a ayin gado shi ma yake cewa aba'ukum sai ce wa abna'ukum okay asrarul taqdim ana gabatar da iyaye da wannan ka duba Allah mai jima da kuka yake gaya mana kissan annabi Ibrahim alayhi salam yace wa idh yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt cewa wa Isma'il an fara gabatar da baba sai da walau kanu aba'ahum su wayancan da suka kafare ko iyayensu ne ba ba sa kaunansu au abana'ahum ko ƴaƴansu ne dan kafiri ne to ba zai kaunace shi ba na uku au ho ko ƴan uwansu ne amma sun kasance kafiri to ba sa kaunan su au ashiratahum ko kuma ma dangin su ne kamar da shi kafiri ne to harka dai ta kyautatawa Allah bai jima da kuka bai hana ba kuma wai kauna ta zuciya la Allah ce ula'ika masu tabbatar da wannan alwala wal bara kataba fi qulubihimul iman Allah ya wajabta imanin cikin zukatansu wa ayyadahum bi min sannan kuma Allah ya karfafa su da ruhi daga gurin shi to alwala bara yana daga cikin abubuwan da yake shigar da mutum aljanna wa yudkhiluhum jannatin Allah bai shigar da su janna da bai ce suna nan daban-daban adadul jannat kamar da ibnul qayyim yake faɗa nawa ne a cikin hadil arwa ila bilalil afra hadil arwa ila bilalil afra adadul jannat hudu ne kamar da yawan ka tambaya nawa ne adadin aljanna ce takwas wani ma sai ce bakwai a'a hudu ne man خاف مقام ربه jannatani. to sai can yace wa min dunihima jannatani to ko dan nobi ka hada mai kaga 2 plus 2 4 kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake jannatani min zahabi kun su aljanna biyu na zinari aniyatuhuma wa ma fihima komai da komai kawai zinari komai da komai cokali komai da komai kawai gado komai da komai sai kuma su aljanna biyu su kuma na azurfa ne komai da komai a aljanna biyu na zinare aljanna biyu na azurfa kaga 2 plus 2 lissafin da bai saba mu qur'ani ba ke ya zama foke da zai sunayen ne aka samu fiye da haka akwai jannatul firdausi akwai jannatul ma'awa jannatu Adil, jannatul Na'i, darus salam ga sunan sunaye daban-daban amma adadin gaba ɗaya hudu ne ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها Allah zai shigar da su aljanna wanda ƙoramai suke gudana ta jiri min tahti hal anharu wanda ƙoramai suke gudana ta karkashi yau saɓanin gidajenmu su kan ta jiri min tahti hal fi iranu ɗaya kenan wani su gidajen ta jiri min tahti hal ga'iku wal baulu kuma da yawa su ma kan al ga'iku wal baulu suke kwana kazanta kama ka ji aljanna ta jiri min tahtiha al-anharu koramai suke gudana ta karkashi kamar mun yi wakashi ma akan wannan ayan ko ta jiri min tahtiha al-anharu akwai na sahabbai su kan ta jiri tahtiha al-anharu ne kuma Allah ce khalidina fiha za su dawwama za su dawwama na sahabbai ce fiha abada har abada to kari akan wannan bayan Allah ya shigar da su aljanna رضي الله عنهم الله يا يدد سو ورضوا عنه su ma sun yadda da Allah wannan ƙari kenan akan me akan shiga aljanna to wannan shine zaka samu bambancin alfawzu a Qur'ani akwai alfawzul mubin shine a busar da kai barin wuta to ka samu alfawzul mubin sai kuma alfawzul kabir shi kuma ka samu a shigar da kai aljanna إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير هذا هو شو الفوز المبين أني سنجد كيد قوتا من يصرف عنه يومئذ فقد رحم وذلك الفوز المبين نو كما أن شكت في الجنة الفوز الكبير تو كاري أكهك كما في ألا يا يدد كي شينمي الفوز العظيم أوكي الفوز في القرآن كشي أكو alfawzul mubin alfawzu alkabir akwai alfawzu al'azim sai ka sake duba sosai ce ok ashe ni ma dai fa Allah yana nufi na da alkhairi kar ka dauka kudi kawai kudi yayi shine wai alheri da akwai abin da yana can sai ka je zaka gani yanzu an baka aljanna ta zinari duk kudin mutum a duniya zai sai duk kudin shi duk aljanna ce ma kuma wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddan lil muttaqin to kaga kari akan haka sune Allah ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ina ga madauki mutum kaman dogin daya dawa dawa Allah ya yarda da shi yaya zan samu Allah ya yarda da ni to dan gutsuro maka ko guda shida sauran shidan zai ka koma kanka tun bayan gidan da muka yi na daya shine wannan in kana da tahqiqul wala wal bara khalas Allah ya daga kai na biyu imani na uku kana da aiki na gari na hudu khashiyatullah ha ah, ka ga mun zo hudu ma ke wannan duka suna cikin suratul bayyina innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya jazaohum inda rabbihim جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم wa rabu an sai ce zalika liman khashiya rabba to in kana so Allah ya daga kai na biyar ka kasance mai gaskiya qala Allah hadha yawm yanfa'u as-sadiqina gadda karshe suratul ma'ida ce qala wannan yi shi bai dade ba kamar shine karshen watan nan da ba mu yi karatu a nan ba to a can shi muka yi mata kawai alfaudu a mafatihu mai kenan shi din ne ko mafatihu riballahi shi din ne mafatihu alfauzu okay okay karatun lahaji okay eh faqad faza fawzan azima eh mafatihu alfauzu shi din ne dai wannan ne والتي قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم انت كسنتي مي غسيا الله زي يجدد كي to sannan ka bi ta farkin sahabbai da kyautata amma sai Allah ya yarda da kai aya ta 100 cip cip suratul tauba was sabiquna al awwaluna min al muhajirin ansar والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وكي تبيي بإياه رضا الرب في رضا الوالدين يردر الله ينا كركشين يبدأ إياه أنزما to suna nan da yawa in muka ce za mu koma can kuma karatun sai ya sake layi ke amma dai an ɗan gutsuro me zan yi Allah ya yarda da ni ga wayansu daga shi to Allah ce ulaika hizbullah masu tabbatar da alwala wal bara su ne rindinar Allah ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun rindinar Allah fa su ne wani suka rabauta ala inna hizballahi humul muflihun wannan shi ma akwai karatun shi daban al-muflihuna fil qur'an al-muflihuna kai da shi ma Allah ya fara bude qur'ani ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قول الله تعالى مين وأولئك هم المفلحون تسنى لن قد أفلح المؤمنون كذا متقون سر بوتا مؤمنون ما التي قد أفلح المؤمنون wanda ke kokarin tsarkake zuciyar ونفس وما صواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها kaga ke mu dinga kokarin tsarkake zukatan mu sai mu rabauta mu dinga bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala ka rabauta insha Allah وما كان إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وأنا فزوز كربوتا لما أمرك دعيه كأبو الوازي سنة سك بداية الذي هذا ما نمانا خلاص ما كاتجي idan yana da kyau lalle mu kasance a akan turban muflihuna insha Allah sannan Allah ya azurta ka ba yabo ba fallasa wani lokaci akwai wani lokaci babu kada aflaha man aslama wanda ya musulunta ya rabauta to ce kaga duk yanzu nan mu rabautattu ne ke wa ruzika kafafan kuma aka azurta ka ba yabo ba fallasa Oke kamar dan albashi yanzu shi mafi yawanci rayuwar shi ba yabo ba fallasa ne biyu dan albashin ma kafin watan ya zo fa ya karbe bashin kakaf hmm? to da yanzu yan kasuwan shi ma haka zamu dai babu yabo ba fazal to shi ma dai rabo ne babba to suna nan su ma mafatihu ne mafatihul fala ga sunan da yawa Allah ce ala inna hizballahi humul muflihun Rindunar Allah fa sune wanda suka rabauta ja'alani Allah wa iyyakum minal muflihin kenan a nan abinda malai ke so ya cin mana a wannan ayan shine ne wanda ya ma annabi sallah alaihi biyayya ka kaɗe ta Allah to la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu wa law kana aqrab qarib aiki ne ke a nan to da yawa zaka ji mutum yana son dan kwallo ko ba mutumi bane zaka samu yana son dan wrestling ya iya dukan mutane eh za ka ga yana son ɗan dambe ko ba musulmi ba ne za ka samu yana son ɗan wasan kwaikwayo ko ba musulmi ba ne to za ka samu masu gudun fanfalaki yana ƙaunansu ko ba musulmi ba ne wani harkoki dai na duniya ya ga son kafirai ya shiga zukatanmu ƙud da ƙud. to kaga la ya zu to sai ma ne ce eh, ilam ka sani arshadaka Allahu li ta'atihi Allah ya shiryar da ni ya shiryar da kai zuwa ga biyayya ga shi annal hanafiyata ta farkin annabi Ibrahim mana da ta bauɗe ma dukkan addinai don haka samu Allah ya gina siffata tafarkin annabi Ibrahim da hanifan ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan okay hanifan musliman wa ma kana min al-mushriki mana ya bude ma dukkan addinai ya kasance akan musulunci ke to tafarkin annabi ibrahim alaihi salam da ya kamata ce akwai alaihi salam su suna annaba ba ambata su gaya gaya haka to ga ko malam bai ambata ba rafiya to shine ai shefa muhammad ibn abdul wahhab ce a ah, to ai shi ne kuma manzan Allah fa sallallahu alaihi wasallam shi ne fa khalilullah annabi ibrahim alaihi salam to tafarkin annabi ibrahim an ta'budallaha wahdahu ka bauta wa Allah shi kadai mukhlisan lahu din kuma wajen bautan ka kadai ta Allah shi kadai wa bidalika amara Allah jami'an nas kuma da wannan Allah ya umarci dukkan mutane ikhlasi wa khalaqahum laha kaga idan ka tambaye mu dan me Allah ya halice mu da yawa sai mu ce dan mu bautata wa Allah to amma ka ji jawabin ba haka bane bauta ai kowa yana yi amma ikhlasi asalin madaran Allah yake so alladhi khalaqa al-mauta wal hayata sai ce liyabluwakum ayyukum yau ka ji wa amala wane ne aiki shi ya fi kyau ka ga ba wai wane ne babban rigar shi ta fi kyau waye dan gaya cikin mu abin da mu kenan ka ga mutum ya dan yi kwalliya ce eh, malam ka yi kyau ka yi gaye masha Allah damuwar mu kenan zahiri amma ba batini fa maybe kuma shine mafi datti a cikin mu saboda zuciyar ba ta da kilin to kaga lalle mu dinga damuwa da mai ikhlasi aikin menene zuciya sai kuma isani hmm. Allah bai gima lokacin da da mu yace kama qala ta'ala kamar da Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah bai halici aljinna aljani da mutum ba sai dan su bautata wa Allah to madaran bautan kuma shine ne ikhlasi hmm? don Allah ce fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan sai kuma me wala yushrik falyamal 'amalan salihan shine ikhlasi ke wala yushrik bi ibadati rabbih ahada to a ayan nan mu duba wa ma khalaqatul jinna kusan wannan ayan kowa ya santa kowa wa ma khalaqatul jinna ya ce wal insa illa liya'budun to ni fa'ida za mu samu fa'idan farko akwai ikhlasi na biyu akwai rububiyar Allah wa ma khalaqatul jinna Allah shine mahalicin mu sannan na biyu kuma an kaddamar da zikirul jinni alal ins saboda me me asrarut taqdim anan domin su ne siniyoyinmu babansu siniyan babanmu ne ok yaudan kada sai aka ce wa ma khalaqatul jinna sai wal insa illa liya'budun har yanzu ayan tana nuna mana su ma aljanu suna bautan Allah kamar yadda mu ma mutane muke ba yanzu muna masallaci ba to su ma a duniya su suna nan masallaci ba yanzu muna karatu ba to su ma a duniya su suna nan suna karatu kamar yadda kake babu bambanci haka su ma suke bayan Allah ne kamar da mutane akwai ahlus sunna to su ma akwai ahlus sunna gangariya kamar da akwai dan bid'a wanda ya sha bid'a ya koshi to su ma akwai a cikin mu akwai cikin su ma akwai duka jisin kare shi ne ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'ana ya'budun ina ma ma'ana ya'budun kaga mu muna fassara shi da me mu bautata wa Allah a ma da ce yuwahidun mu kadaita shi da bauta shi kadai shi ne kake maimaita la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu kaga wahdahu wannan kamar guri nawa suna da yawa eh safiya da marece la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu in ka ƙara sallah ma la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu akan dutsen safa ba la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu أمر وما لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده إن أنقال عرف ما خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما نن إبادة شيني مكتئ الله شي كأي ba kamar da muke fahimta a mu bautata wa Allah kaga ce dan me Allah ya lice ni ai zan mu bautata wa Allah ba shine jawabin ba shi mu kadaita Allah da bauta okay kaga takaitattun littafan nan da muke renawa shi za su kai ta mana abubuwa da yawa to shine ma da yace wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid mafi girman abin da Allah ya umarni da shi tauhidi kadaita Allah da bauta menene tauhidi wa huwa ifradullahi bil ibadati shine kadaita Allah da bauta shi ne babban abin da Allah ya yi umarni da shi yau ya ce wa ƙaba rabbuka Allah ta abudu illa iyahu ya ce wa a'azamu ma na anhu kuma mafi girman abin da Allah ya hana a shirku shi ne haɗa Allah da wani menene shirka wa huwa da'awatu ghairihi ma'ahu ka kira wani ka kira Allah a ah, ba zai tafi ba to shine ce wa dalilu me dalili akan babban abin da Allah ya umarni tauhidi babban abin da Allah ya hana shirka shine Allah ya ce wa abudullah wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bautata wa Allah shi kadai mana ku kadaita Allah da bauta shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku hana Allah da kowa suratul nisa wannan aya ita fa'idar da take ciki tana kunshe da umarni guda goma hmm? kuma ayar ta kunshi mana umarni da tauhidi da kuma hani akan me shirka mana an hada maka abu da kishiyar ne an hada ka umarni sai kuma aka hana to Allah mai jima'a da kaka muke nema ya tsare mu daga shirka Allahumma inni yi ni kadai nan ko Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam to sai ma yazo karshe ce to fa idza qila laka idan an ce maka ko an ce min mal usulu thalathatu allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha to zo nan sai ce kamar muqaddima ce to al usulu thalatha da ya kamata lalle lalle lalle lalle in san su don an tambaye ka me za ka ce faƙul al'usulu talata ɗin yanzu shine kulasa kenan ma'rifatul la'abdi rabbahu bawa ya san mahalicin shi amma duk da cewa muna fassara shi ubangiji a'a ya san mahalicin shi domin rabbu kamar da muka fassara ko kamar da Allah ya fassara shi shine ya? rabb khaliq iqra bismi rabbik to waye rabbuka allazi khalaq سبه اسم ربك الأعلى سبه اسم ربك الذي خلق سبب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سيتي الذي خلقك فسواك تقول قفص على ذكر إلى الله جئنا موسى واتقوا الله ربكم إن ربكم الله أنجما كجنا أدوان بنواتها ديك ما تدقوا ربنا wa rabbuka Allah shikenan ma'rifatul sai mu ce bawa ya san wa yawa mahalicci shi shi na sayyidul istighfar ne za zamu karanta shi warke wannan satin ke sayyidul istighfar اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت سمي خلقتني ودينه كسم الدين كا ما Al-Islam? wa nabiyahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam wannan sune al salasa kuma wallahi shi za tambaye ni a kabari in an zo an tambaye ka ma dinuka hmm? mal albani ce ya ce ni dan kungiya ne to Allah ya tsare ka ko ni dan kaza ne In yanzu malaiku ba sa bukatar duk wani wai dan kaza ni dan salafiya ne a wallahi ba shi ke bukata ba dan salafiya ka ce ni ahlus sunna ne a'a kawai menene addininka any ansa ba wannan ba halal ka kauce sai kawai Al'islam ba sa son wani dogon shirki to to amma ka zai mun zo mun rarraba innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay ko ga addinin nan namu daban-daban an bare lan tsaye ne amma kowanne ya ce shi dan kaza ne shi dan kaza ne shi dan kaza ne shi dan kaza ne to mun gama muka zo insha Allah za mu tashi al-aslul awwal mu san waye mahalicin mu menene ayyukan mahalicin namu sannan mu zo mu san menene addinin mu menene shi kanshi al-islam ne? yaya siffofin muslim al-haqiqi sannan kuma wane ne annabin mu sallallahu alaihi wa sallama da me da me yake da shi na kafa'i yana da bukatar mu san wannan a takaicen takaitawa da me aka fara turo shi aha sannan kuma yaya matsayin shi a gurin mu to Allah mai jima da kaka ya datar da mu fi dole akhira wannan karatu na farko na biyu kenan a na farko amma an kasa shi 1 and 2 sati na gaba insha Allah za mu shiga 2 and 3 kenan Allah mai jima kaka ya amfanar da mu Allahumma sir min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asi ومن بعدك ما تبلغنا به الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وابصارنا وقوتنا ما هيتنا وجعله الوارث منا واجعل لمن على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا متغيرنا ولا تسلط علينا من لا همنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته